ina masu fama da matsalar buɗewar gaba kada ku manta ku danna subscribe da alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a kuma ci gaba da kawo muku a wannan tasha tamu mai albarka ta ilmantarwa tv ku kasance da ni a cikin wannan shirin domin jin abin da muke ɗauke da shi ina masu fama da matsalar buɗewar gaba duk mai fama da wannan matsalar to ga waraka da izinin allah wannan sirrin zai share hawayenki ba tare da kin kashe kuɗaɗenki ba ki samu ƙwallayen 'ya'yan dabino ki wanke su sosai sannan sai ki shanya su sannan sai ki shanya su su bushe a inuwa kuma inda iska za ta busar da su to daga nan sai ki daka su su zama gari sai ki bari sai lokacin da kike al'ada sai ki dinga ɗibar cokali ɗaya kina sha da madara a ti mai zafi 'yar uwa za ki yi ban kwana da matsalar buɗewar gaba domin samun ingantattun kayan kiwon lafiya na maza da na mata tare da matsalolin da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan sanar tamu mai albarka, sannan kuma kar ku manta ku danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyo da muka saka. Mun gode.